shi dai ilimi shine buɗin rayuwa shine gishirin zaman rayuwa shine haske ga rayuwa ɗan adam gaba ɗaya ita kuma ɗiyama ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa idan ka ba ta ilimi ita kaɗai kamar ka bawa duniya ne ga baki ɗaya saboda ita uwa ce ya ce ƙanwa ce so duk wani abu da ya shafi yana nan a ƙarƙashin mace. tafiya da gwani tafiya da gwani tafiya da gwani shiri ne na musamman da ke kawo muku hira da manyan mutane hazikan mutane waɗanda suka yi fice a ɓangarori daban-daban a wannan karan shirin tafiya da gwani ya yi tattaunawa ta musamman da dr mariya mahmud bunkure wato kwamishiniyar ilimi mai zurfi ta jihar kano ku biyo mu don ganin yadda wannan tattaunawa tamu ta kasance jama'a assalamu alaikum rahmatullah na yi ma wannan program mai albarka tafiya da gwani salama irin ta addinin islama a kamar yadda ka tambaya takaitaccen tarihi ni dai sunana dr mariya muhammad bunkure a haifaffiyar karamar hukumar bunkure a nan jihar kano an haife ni a bunkure na yi makaranta a bunkure daga nan na tafi secondary school daga jiniya a tudun wadaddan kade har zuwa senior da na yi ta a makarantar garko daga nan Allah ya sa aka gama karatu muka fagen karatun share fagen shiga jami'a a makarantar kas da take a nan tudun wada cikin jihar kano to daga nan Allah ya sa aka samu sakamako mai kyau aka tafi a bayero university inda ne karatu na na kwarancewa akan likita wanda daga nan kuma aka gama cikin yarda Allah aka yi koyan aiki don in ka gama aikin likita akwai dan aiki da muke na shekara guda ana ce masa house mansion wanda muka yi sabin asibitin mu da kowa ya san shi na Murtala Muhammad Specialist Hospital to daga nan kuma aka koma ƙarin karatu da jajircewa tunda in ka zama likita to akwai kuma karatu da ake ce masa specialization aka koma asibitin Malam Aminu Kano inda ne karatuna na kwarewa as a consultant a bangaren babban likitan iyali da ake ce consultant a family physician to so far daga nan kuma allah ya sa na dawo dai murtala saboda a sabon jiha na dawo aiki a nan asibitin murtala da yake cikin birnin kano cikin yadda allah na wannan matsayi kuma mai girma gwamna ya sa mana on the 5th of november shine biyar ga watan nuwamba da hijira ta 2019 aka bani wannan position a matsayina na kwamishiniyar ma'aikatar ilimi mai zurfi ta jihar kano so wannan shine ɗan takaitaccen tarihin to alhamdulillah alal hakika kamar yadda wannan program yake da suna tafiya da guni to cikin yarda allah dai muna cikin wannan al'amari duk gwagwarmaya da aka yi ta siyasa da neman da zagayen garuruwa duk ga baki ɗaya local government 44 tare aka zazzagaya da mu kuma jajircewa da ta ga cewa eh aka ga lallai muna mu a siyasar mu ma kuma mun kawo tamu gudunmawar shine Allah ya sa aka ɗauki wannan matsayi na kwamishiniya ta ma'aikatar ilimi mai zurfi aka kawo mu saboda mu ma mu bada da tamu gudunmawar mai ilimi zai samu a jihar kano ta bangaren mu saboda jajircewar da aka gani da tafiyar da aka gani mun ɗauko ta wannan siyasa ta mu mai albarka to alhamdulillah uh, kamar yadda ka sani shi dai mai girma gwamna alal haƙiƙa koyaushe maganarsa ita ce gina al'umma wanda wannan shi ne taken kasafin kuɗi na shekara ta 2020 wanda kuma ilimi shi ya ɗauke kaso mai tsoka in za ka gina al'umma to lallai ka samar musu da ilimi ingantacce cikin yarda Allah a Kano muna da makarantu da suke karkashin wannan ma'aikata guda takwas muna da universities jami'o'i guda biyu ɗaya tana wudil ɗaya ita ce yusuf maitama da take nan kofar nasara muna da kwaleji kwaleji guda biyar sannan muna da polytechnic ɗinmu guda ɗaya baya da haka kuma sannan tallafi na 'yan makaranta da ake cewa scholarship to shi ma wannan board din yana nan a ƙarƙashin wannan ma'aikata ta mu mai albarka so wa'annan su ne nauyin da yake ƙarƙashin ma'aikatar ilimi mai zurfi ta jihar kano alhamdulillah a kamar yadda addini yake faɗi shi dai ilimi shine buɗin rayuwa shine gishirin zaman rayuwa shine haske ga rayuwa dan adam gaba daya ita kuma diyama ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa idan ka bata ilimi ita kadai kamar ka bawa duniya ne gabaki daya saboda ita uwa ce ya ce kanwa ce so duk wani abu da ya shafi yana nan a ƙarƙashin ya mace to idan ka ɗabbaka ilimin ɗiya mace cikin yardar Allah za a samu abubuwa masu alfanu da yawa a mu muna daga ciki duk wanda ya gane ya mace ce gashi a hankali a hankali aka taso har aka zo wannan matsayi mai daraja wanda kuma shi ilimin nan shi ya kai mu in ka tuna baya tarihi na ni mace ce da ta rayuwa a ƙauye na taso abun kure makarantun da na je kuma duk na gwamnati ne to idan aka ce gwamnati ta taho da wani ilimi mai kyau da ya shafi 'ya'ya mata zai taimaka sosai za mu sami al'umma nagartattu insha Allah cikin haka ne muke sa in Allah ya yarda Allah ya sa wannan abubuwa suka wuce na corona akwai shiri da muke so mu fitar da ya shafi ƴaƴa mata akan ilimi mai zurfi wanda in a ƙasa ne a basic education wannan dama mai girma gwamna ya fitar da tsari na ilimi dole kuma kyauta baya da haka har aka kawo ilimin almajirai a ciki wanda almajiran nan ake kulawa da su wanda ni shaida ce akwai waɗanda aka dawo mana da su daga wasu jihohi a ciki aka samu waɗansu wanda suke da wannan ciwo na corona cikin yadda Allah aka killace su aka ba su kulawa ta musamman duk saboda a ga yaya ilimi zai taso a jihar Kano don in baka da ƙasa sama ba za ta yi kyau ba to yaya ƙasan take ita ake kokarin a gyara ta da kyau cikin yadda Allah mu kuma sai a ba mu su sai mu dora a wurin ilimi mai zurfi so muna da tsari da muke so mu fitarwa da 'ya'ya mata a Kano insha allahu rabbi ah, yana ɗaya daga cikin illolin rashin ilimin 'ya'ya mata kamar matsalolin nan da muke gani yaran mu da yawa suna tafiya talla wannan tallan kuma yana jefa rayuwarsu a haɗari za ka ga harka ta faɗi yanzu da ta zama mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'u muna ta fama da ita da sauran abubuwa marasa daɗi to cikin yadda Allah in ɗiya za ta tafi makaranta kaga an samu an kau da wannan baɗala da za ta iya kasancewa to duk cikin wannan abubuwa ya sa insha Allah muke so mu fitar da wani tsari da zai sauƙaƙa wa iyaye akan 'ya'ya mata in Allah ya yarda. to alal haƙiƙa a covid-19 ta ja mu baya sosai a harkar ilimi wanda abu ne ya shafi duniya ga baki daya duk makarantu an rurrufe su saboda lafiya ita ce gaba in ba ka raye karatun ma ba za ka samu zuwansa ba dalilin da ya sa muka rurrufe makarantu babu shiri ko ina ya kasance kuma ba a zuwa makaranta to sai ya kasance dole za a samu ci baya a harkar ilimi to amma Allah da ikon shi a ma'aikatar mu ta ilimi mai zafi based on makarantu kowanne sai muka zauna aka yi shawarar cewa to yanzu harka ce ta online ko menene za ka iya yin sa a nan so sai aka shirya akwai departments din da tun da aka tafi harkar nan ta covid-19 suna ta kokari suna yin online yara za su yi karatu za su yi lectures za su yi tests a uh, online ɗinsu the same thing uh, the universities da colleges ɗinmu akwai wanda da yawa mun tabbatar cewa sun yi wannan kokari. wanda kuma har yanzu ma suna kanye cikin yadda Allah so kaga ba a bar su suka zauna ba sai kuma muka fito muka yi ta faɗakarwa akan cewa kada ɗalibanmu su zauna su sakankance tunda kana gida wannan lokaci ne na kana da kwamfuta kana da eh, eh, waya za ka iya kai ta browsing wasu abubuwan saboda kar a zauna idle kuma karatun ya kasance an zubar da shi sosai mun fito rediyo mun ta faɗakarwa akan cewa ɗalibanmu su yi amfani da wannan dama su ta a kamar rehazal a gida suna kuma ƙara bincike akan karatunsu banda wanda kuma mu muka sa malamai suke yi musu online to shine abin da dai muka ɗaya a lokacin na wannan muke fatan kuma any moment Allah ya sa a buɗe makarantu da mu samu mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah. to alhamdulillah a kamar yadda na gaya maka ita wannan ma'aikata tana da wayannan makarantu da kuma a board na scholarship da yake kasanta mun same su suna yin aiki su ma suna iya gwargwado mun tarar da ayyuka da aka fara waɗanda ba a gama ba mu kuma da muka karɓa muka ɗora a kai akwai ayyuka da suka shafi gine-gine akwai ayyuka da suka shafi a daukan malamai akwai ayyuka da suka shafi jin daɗin su malamai da ma'aikata na wayannan makarantu namu da gabaki ɗaya muka duba su misali idan na ce maka harka ta gine-gine na sa akwai gini da muke yi a yusuf mai tama da muke ce mata tuwin buldun wasu ka katafaren ginunuwa ne muke yin su dalili kuma shine mun fitar da sabon tsari na koyon karatun likita. a jihar Kano wanda da kowa ya sani kamar mu duk Bayero University muka je to amma saboda yawa irin na mu da kuma shauƙi na mutane akan su yi karatu na likitanci ya sa mai girma gwamna ya sa hali aka shiga aka fita a ga yaya za a yi a fara karatu na medicine wanda insha Allah har mun ɗauki batch mu na farko na students da za su fara wannan karatu kuma yanzu ma ga wasu sun yi jam da subsequently in Allah ya yarda za mu dora kai so kaga wannan ba karaman dama ce aka samu wanda kuma akwai courses da muka san suna da amfanin da suka shafi harkar lafiya da kuma ba harkar lafiya ba gabaki daya muna so za mu bijiro da su haka zalika a za mu karantu kamar legal akwai inda muka karin gine-gine dakunan karatun yara da kuma inda za su dinga dan hutawa da ake cewa kamar common room muna da wata makarantar kwaleji a tudun wadaddan kade wanda mai girma gwamna ya sa hali suna da bukatar hostel tunda makaranta ce da ta yi nisa da cikin gari a kuma muna son mu su kasance ko ina sun samu dama ta karatu to insha Allah shi ana gama koronan nan za a fara gini na wannan hostel wanda mai girma gwamna ya sahale har an bayar da aikinsa in Allah ya yarda sai kamar makarantar kasefs da muke cewa kas da take nan kano makaranta ce mai daɗaɗɗen tarihi don makaranta ce da nima nan na je na ilimin share fagen shiga jami'a so ta samu ci gaba sosai akwai gine-gine da ake su ma yanzu akwai katafaren santa da ake masu wanda ake ce computer best, ah, wanda ake amfani da su yanzu for jam ɗinnan da ake yi katon gini ne ba karami ba in Allah ya sa muka kammala shi to wannan ma zai zama mana wani ƙarin dama da ɗaukaka ilimi a jihar Kano kuma akwai mai makaranta mun yi kokari mun yi musu dan clinic saboda kana da ɗalibai zai iya yiwa yau za a samu wannan matsala ko a samu wacce akwai asibiti da muka yi musu wanda yana nan shi ma yana kuma aiki da cikin kokarin wannan gwamnati ta mai girma gwamnati ta Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam kuma Kadimul Ilm so wannan yana cikin kaɗan daga cikin ayyuka banda manyan mu kamar wudil ita ma mun yi ayyuka sosai mun siya gonaki da muke so mu ƙara buɗaɗa wannan makaranta sannan kuma akwai a ƙarin faculties faculties guda goma sha shida da muka yi a sabon tsarin nan da za a shiga in Allah ya yarda za a ɗauki ɗalibai wanda shi ma kaga duk ci gaba ne da aka samu baya da haka sai harka ta tallafi da ake ce ma scholarship to scholarship wuri ne da muka ɗan samu tangarɗa saboda yanayin ɗaliban da aka kai da kuma abubuwa da suka bi biyu baya waɗanda wasu kuɗin makarantar su ga baki ɗaya ba a biya su ba aka bar ma ita gwamnatin da ta biyo baya to muka ta ƙoƙarin dai rage bashi daga baya mai girma gwamna ya sa aka yi kwamiti da za mu tantance kuma sai muka kula wasu makarantun ma kawai suna mana a ringizan turo da kuɗin da ake bin jihar kano sai aka yi kwamitin to a zauna a tantance a tabbatar da ɗaliban nan na jihar kano sannan hakikanin kuɗin da ake bin wannan jiha tamu wanda mun yi nisa a wannan mun fara tantance makarantu a cikin corona nan ina jin bai wuce sati ɗaya ba zuwa kwana goma makarantar american university mun kai students ɗinmu su 21 da suka graduating mun biya kuɗin makarantar su gabaki ɗaya wanda cikin yarda allah za mu karɓo sakamakon sau ba da daɗewa ba sauran makarantu su ma yanzu muna nan muna tantancewa duk wanda muka tantance ce ba da wata matsala za mu saki kuɗin da yake bin mu cikin yarda Allah sannan akwai na 'yan haya kamar postgraduate malamanmu da suke koyar da ɗalibai to idan kana so ka samu ilimi mai inganci ka tabbatar wanda zai bada ilimin nan shi ma yana da ingantaccen baka bada abin da baka da shi to cikin yarda Allah akwai a ah, scholarship da mai girma gwamna ya bayar muna da ɗalibai a france da suke yin karatu kuma ya je ya sabunta wannan yarjejeniya da take tsakaninmu da france sai aka ƙara shekara biyar wanda ya kamata a ce ta ƙare 2019 amma mai girma gwamna ya ƙara shekara biyar saboda wa'anda muka tura masa su samu damar har phd su yi kafin su dawo saboda mai idan sun dawo su ba da ilimin nan ga 'ya'yanmu da ƙannanmu a ƙara ɗaukaka ilimi a jihar Kano insha Allah baya da haka kuma akwai wani scholarship ɗin da yanzu muka yi na muke ƙoƙarin mutum ɗari da za a kai su suma dai duk postgraduate ne wanda za su yi masters ko phd so duk cikin ta tagomashi da kokarin da ake yi a tabbatar da cewa ilimi ya ɗaukaka a jihar kano saboda ɗaukaka ilimi samun ilimi a guri to shine fa za a fitar da al'umma mai nagarta mai inganci so wannan yana cikin ƙalilan. daga cikin ayyukan da muka dora da kuma muke kan yi insha Allah rabbi sannan muna da shirye-shirye da dama da muke so za mu duba ishu ɗinmu na scholarship na yara na cikin gida wanda in Allah ya yarda kwanan nan za mu clearing sannan mai girma gwamna ya yi alkawari ma za a ɗaga shi sama maimakon abin da ake basu yanzu daidai da abin da kake karantawa mai digiri ne mai diploma ne mai nce according to matsayi duk za a ɗaukaka wannan kuɗin da ake bayarwa in allah ya yarda insha Allah cikin ƙanƙanin lokaci za mu yi wannan hmm, to alhamdulillah kamar yadda kace na dan dauko bayanin na yi saboda a matsayina na ya mace a hausance ma akan ce ciwon ya mace na ya mace ne kuma duk wadda ta haihu definitely harka ta faɗi yanzu a duniya maza da mata kowa hankalinsa a tashe abu ne da baya yi wa al'umma daɗi wanda kuma duk ana ƙoƙari a haɗa ƙarfi da ƙarfe ta kowane ɓangare harkar lafiya ne a'a ta ilimanci manyan mutane ne duk masu faɗa aji a ga ina za a samo mafita ga irin wannan eh, matsala da muke fama da ita kamar yadda na faɗa illar talla guda ɗaya kenan a ciki saboda shi tallan nan da ake ɗora ma yara na farko dai an danne hakkin haƙƙinsu saboda right ɗin yaro ne ya samu ilimi to ba a barka ka tafi makaranta ba kaga an tauye ka baya da haka an dora maka tallan nan an tura ka a duniya za ka ga abubuwa da yawa wanda a shekarunsu bai kamata a ce sun samu wannan ba kamar ana exposing ɗinsu ne wasu wasu su amfani da su ba ki siyar da kayan talla ba amma wani sai ya kira ki sai ya baki kuɗi sai ya nemi ya lalata rayuwarki to wannan wanda ma kenan aka ce sun yi sun bada wani abu amma na fyaɗe kama ka kaza a yi maka ta ƙarfi da yaji wanda kuma muna so ma mai amfani da wannan dama in ƙara bayanin cewa ya kamata a yanke hukunci mai tsanani akan duk wanda aka kama da irin wannan al'amari addinin mu bai yarda da shi ba ko christianity ko addinin musulunci babu wanda ya yarda da a irin wannan haka zalika al'adar mu duk wanda aka kama da wannan bai kamata a yi masa sauki ba kuma ɗaya daga cikin abin da za mu yi mu rage ita wannan illa ta faɗi shine magana da na cewa mu ɗebi yaran nan mu kai su makaranta sannan mu ma tarbiya 'ya'ya mata mu iyaye sai mun sa ido sosai tunda wasu cikin gidansu ake musu wasu na jininsu ne yake musu to sai mun ƙara buɗe idonmu mun duba mun gani sannan kuma duk masu ruwa da tsaki a ciki a shigo gaba ɗaya a haɗa ƙarfi da ƙarfi cikin yarda Allah mu ga mun yaƙi wannan iftila'i da yake damun mu a doron ƙasa insha Allah. to alhamdulillah a ina ganin ya kamata in yi amfani da dama da in an ce gwani to shi kansa mai girma gwamna ya cancanci wannan sunan so ba abin da za mu ce da dr abdullahi umar ganduje sai godiya da addu'a ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka darajar wannan gwamnati tamu saboda shi mutum ne mutum ne mai haƙuri mutum ne jajirtacce mutum ne kamar yadda ka faɗa gwani gwanin nan zai iya yiwa ta harkar siyasa ce a'a ko gwani saboda a hausance aka ce gwani saukakke kenan to mai girma gwamna duk ya haɗa wannan wannan abubuwa da za a kirawo shi gwani yana da haƙuri yana da kamala sannan yana iya tafi da mutane yadda ya dace shi wannan shiri alal hakika na ji daɗinsa sosai saboda a jajirce a nemo gwanayen nan sannan a tabbatar suna tafiya tare da gwanin nan wani abu ne da lalle ya yana buƙatar a yi godiya a ƙara jinjinawa wannan program na tafiya da gwani da kuma duk waɗanda suke cikin wannan tafiya ga baki ɗaya allah ya ƙara daraja da ɗaukaka ga wannan shiri na tafiya da gwani da duk shirye-shiryen da mutanen da suke ciki suke cikin yadda Allah Allah ubangiji ya saka da alkhairi kuma ubangiji Allah ya ba mu iko mu ma mu yi abin da ya dace Allah ya ba mu ikon sauke nauyin al'umma da yake kanmu muna yi wa kuma al'umma fatan alkhairi ga baki ɗaya baya da haka muna so mai amfani da wannan dama mu sanar da su zuciya to ga baki ɗaya fa mu a gwamnati nan kofar mu a buɗe take duk wanda ya ga wani abu da yake so a yi gyara mun yi kaza shi dan adam ajizi ne baka taɓa zama perfect 100% so dole ne kana da nakasu to duk wanda Allah ya sa ya ga cewa eh guri kaza kar ma ilimi ya ji labari ko na ƙasa ne ko na sama mafi mahimmanci kuma nawa shine ilimi mai zurfi duk inda aka ga cewa ga shawara idan muka yi kaza muka yi kaza zai ƙara darajar ilimi a jihar Kano kana nan mu ce baki daya babu bambanci duk mutanen ciki uwa ɗaya uba ɗaya ne kuma tsintsiya ce maɗorin ki daya duk wanda yake son jihar Kano zai so ya ga cewa yau gashi an yi wani abu da zai ɗaukaka ta to muna maraba da shawarwari da za a kawo mana muna maraba da duk wanda ya ga mun yi ba daidai ba ya nusashe mu saboda mu gyara we are ready to, to, to collect and accept uh, every contribution to alhamdulillah a gaskiya muna da muna da fahimta da kyau da kyau tsakaninmu da wayannan makarantu saboda ba abin da suke yi a karan kansu ko menene ya taso sai an haɗu sai an yi shawara da juna saboda su su suke rike makarantun nan mu kuma mu muke sama da za a kawo mu yanke mu ga menene ya dace za a yi shi so muna da dangantaka da alaka mai karfi mai kuma kyau wanda dalilin haka kamar yadda nake gaya maka har da jin daɗin ma'aikata za ka ga kowace makaranta tana da da management sannan tana da 'yan ƙungiya. kungiya kungiya so akwai kamar yanzu wata eh, kungiya da ta so ta tafi yajin aiki a ɗaya daga cikin makarantun mu amma saboda fahimtar da muke da ita da juna muka zauna aka yi dialogue muka fahimci juna muka gane ina matsalar su take mu kuma daga gwamnati menene taimakon da zamu wanda cikin yadda Allah an masa alkawari akwai kuɗaɗe da suke bi da mai girma gwamna ya sa hale nan da kankanin lokaci su ma za su ji cewa ga shi nan an saka masu wannan kuɗaɗe da muka yi alkawari za mu dinga biya a hankali har komai ya ya watsaki to kaga wannan inda ba mu da alaka ba ma za a zo a zauna ba sai dai kawai mu ji cewa ai makaranta kaza ta fitar mana da damuwa makaranta kaza to amma saboda wannan alaka da take da management da union na kowace makaranta da nayi maka lissafi a cikin wayannan guda takwas din muna da alaka mai karfi muna da alaka mai kyau da su alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nagode kwarai so masu kallon mu duka-duka anan muka kamo karshen wannan tattaunawa da Dr. Mariya Mahmud Bunkure, kwamishiniyar ilimi mai zurfi ta jihar Kano. Ku ci gaba da bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta kamar su YouTube, Facebook, Instagram da Twitter. Ma'asalam.